daban ƙarfin hali da san zuciya ba za a kai ya kana ana ba kana ana kana ana kana ana kana ana kana ana kana ana kala daban hali dai daban mai abin tsiya da ne a yi dariya a sha kuka a sa waɗansu sai shauki da zuciya tana fatan da babu bayin barki kan mai sufar mu bai kamar abin tsoro ba a zuci ta take ta bambake ta kasa kwari-kwari an bi turba daban wasu sun birkice sun haukace sun kama ɗare-ɗare dukiya tarkace komai fice komai akwai mafari in kanana karen na shigo kanana cikai ba za ka yau da dai ba ha kan ah. ah, Sara, wallahi kamar kin san yanzu nan ki nake a cikin zuciyata. Kuma sai ga ki. Wallahi. Wace ce kuma zama? Ba yanzu yanzu nan naga Sara a gurin nan ba yanzu yanzu nan fa na ganta a nan gurin fa. Wace ce kuma Zara? Yanzu yanzu nan na ganta a gurin nan ta zo kuma gurin nan tana ina ina ta shiga. sai yanzu na fahimci abin da yake damun ka kwana biyu wato wata ce take kokarin dauke maka hankali ko To amma ka sani wannan soyayya ta mutu ka da ni da kai takalmin kaza Karabani da saurayina ba zai taba yiwa yanzu kuma ka kuma za kuma ka rabu da ni ba baka isa ba wallahi ke wallahi ki bi ni hankali wallahi ki bi ni a hankali amma yanzu na ga baka sarrafa ta zo ta zo na a gunna yarinyar nan ina jin ta je gurin babana wallahi ina jin ta je gurin sa ah, sara Allah ya ce baki uga Allah ya ce ma uga eh. wai uga me ke faruwa ne wai yanzu baka dure Amira na ganta ranta ce a firgice lafiya kuma na san din da aka yi na san dai daga wajen ka take lafiya Prince ne ko na Kalala ne. To tabbas oga akwai matsala kuwa. a tambaye ka Yanzu ni a yau din nan ma baka gane ni ba kenan. To dole kam gaskiya me da ta tafi nan a firgice ta baci. Dan watakila ina ga ita ma haka kai mata. a Ni za ka laka ce wasu ko Kalala oga? A'a ai ka san eh, yau ujuku ya bani ne da shi da nafi na share mai ƙarfin. Ok, haba da walaki gore kenan amiya. To amma shi sa ogana ka canza ashe ashe. Wai tambayar da maka. Na'am. Lokacin da ka fita kaga Amira ko eh naga Amira shine ana gaya maka na ganta ranta a bace gaba ɗayan ta afirgice yawa alhamdulillah ko ga bata madare a'a ka ni tambaya fa nake maka man ka tsaya an tambaye ka man ka tsaya ka nemi wani wannan ko ga ina jin ka ka ci karo da Sara Sara eh wace ce kuma Sara wata Sara kuma ba san ta ba Amira mun haɗu da Amira kuma na gan ranta a bace yes dan ba zan ce wai naga alama barin ta bace sosai da sosai dan ta bace ni. kuma kai ma ranka bace ka ko to uga idan bebin karin ta ya bace uga ai da amana da kamun da kai uga ke na fe ai kaman naka ne bace ke na fe a kawo masa wannan abin ya sha to uga ga mu irin naka ni ruwan kwalba kwalban lemo zan sha na kawo irin naka uga ni ma bai zama lalle fara gane mutane ba ko ba haka bane a dai kawo dai wanda dai aka saba kawowa wannan bawan Allah anya lafiya kuwa don sai kamata malam hmm? wai ni kuwa anya malam tana ganin auren nan zai yiwu ni sai rika gani auren nan kamar ba zai yiwu ba aure zai yiwu mana yiwuwa kai kuma ke na adana ki ma ya yiwu da fati da dan manne da dubbace dubbace na balantana wannan santalilan dan irin wannan san kowa kin wanda ya rasa mata nawa ne suke bin suke tsoron shi dai malam ka ce mata nawa ne suke tsoron shi tsoron shi suke ji mantawa dai kai kawai to zai yiwu ke ke ma fan baki san auren nan fa Allah ta sine duk wanda baya san auren nan ma Allah ta sine ah Me kika ce? A'a, na ce Allah ya daidaita malam, Allah ya nuna mana lokacin. Eh, Allah ya kawo mu lokacin. 特色一食。 haba ɗana ka kwantar da hankalinka abin da ya hana ɗaurin auren nan rashin lafiyar iyayen zara shine hana nan ɗaurin aure kai baba gaskiya ni ban yarda ba akwai lauje cikin naɗi ya za a ce gobe za ɗaura mana aure duk su biyun suka kama rashin lafiya kana ji na ai na yi bincike kuma ga dukkan alamu wannan binciken da na gaske ne kawai dai suna so su na ma hankali ne suna so su yana mana wayo ne ina jin sun canza shawara masar da hankalinka wannan abin kama an yi ya kin dokin gidan gundun ko ke ma daurin auren ne ko daya ba na goyon bayan wannan daurin auren da aka ce an fasa saboda ni na san ba dan Allah da Annabi za a daura auren ba kuma dama ai ƙarya fure take ba ta ƴaƴa malam mata malam ni kike ga wannan magana da ce da hankalinki da komai kike ga wannan sumul nake lafiya ta kalau gaskiya ce ba zan daina faɗar ta a cikin gidan nan ba wallahi ko za ku sa ni a turmi ku da ka sai na faɗa kai ni na kirin dinga yake hanci da kudin dare tir da wannan irin bakin hali naki wallahi wallahi irin wannan halin naki tir da Allah ta sine to malam ni tsinuwar ka ai na sha ta tafi miliyan da za ta kama ni da yanzu ko buzu na babu wallahi a rayuwa kuma bari ka jin gaya maka wallahi sai na faɗa ko ba kwa so tsinuwan ma da ba iya ta kai ba kullum tasi ne tasi ne haka ake tsinuwa kana an zuciya in so ya ratsa ko ina kwantar eh, da hankalin ka barin jin kare bincike na gano iyayen sun samu sauki ko goma dare ta yi han daura auren nan na gode baba Thank ah, ah, you. Ah.

uh, <laughs> <laughs> bai safa shiga gidansa ba ya yi kaɗan ya shiga gidansa domin mu yanzu duniyar da mu take damawa <laughs> sai dai ya fito ya zo same ni ana mai gadi ka tashi ka kwankwasa mai gidanka kofa ka ce ana sallama da shi ya fito to domin duniyar a yanzu da mu take damawa ya kake sa kofa da kulli a hannunka honorable me yake faruwa a matsayinka na babba wanda a iya tunanina da darajarka da ka da damar da Allah Ubangiji ya baka da ni da kai za mu haɗu mu ce da wannan jihar tamu amma me ya kawo kuma taho da waɗannan har zuwa ƙofar gina me ke faruwa a wannan rabar ai ban tana haka tare da kai ba ai kafu da haka ai kafu da haka wannan ai ba irin ku irin ku ne za su yi wannan ba haba honorable ai ba haka na tsammana a tattare da kai ba kar ka manta da cewa wal sulhu khairan ban kira ka gan wani abu ba illa mu fahimci junanmu gabaki ɗayan mu ba ma wai ni da kai kawai ba don haka ina neman afuwanka kuma ina fatan za ka fahimci abin da nake nufi am honorable abin da na fahimta wato kana so ka yi min siyasa a cikin siyasa irin ta mutu yan siyasa sam sam sam sam ba haka wani ba haka wani kai dan siyasa ne ni dan siyasa ne amma na kira ka ne dan mai wani zaman da za mu samu mafita ta hanyar da za mu ci da jihar mu da kasar mu gaba wannan shi ne haka ne kuma in na saba a gabarci koda koda no problem bismillah zamu yi um guards za ku iya tafiya an gama zan shiga mai sulhu sai na to bismillah bismillah cin zarafi na ɗauka da kuma sai kai da kuma ana da wasu ai rawar so ne gaba ɗaya ma su na so da ma gaba ɗaya ma ko sun rasa kan so kada Thank you. mutumin nan ya san ni abokinka ne saboda kuma ya zo da masalaha abin da nake so da kai na san kana da fushi ka yi haƙuri a solo kair ka yi haƙuri a solo kair mu gaya za a yi alhaji tun da ya zo da wannan maganar masala ce a solo kair solo alkhairi ne a yi haƙuri a tsaya a saurare shi da zarar mun ci zaɓe alhaji hasan magana ta ƙare ita siyasa dama haka take ka yi haƙuri alhaji mutumin nan zan taka ji gidansa ai haƙuri ji gidansa ai haƙuri alaji ai haƙuri yanzu abin da za a alaji duk ba wannan bagara bace yanzu kawai abin da ya kamata ni zo mu je kawai zo mu je Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. za ku yi mamaki dalilin da ya sa na kira ku don mu haɗu a wannan wajen kuma hakan ba wani dalili ba ne illa mu gudu tare mu tsira tare na san da cewa ga baki ɗaya mu a nan wajen 'yan jihar nan ne kuma mu 'yan ƙasar nan ce ta Najeriya mu 'yan Najeriya ne kuma cikakkun 'yan Najeriya wanda muke alfahari da ƙasar Najeriya. Kuma in ban yi kuskure ba na san da cewa yawancin ku nan ma 'yan mahaifata ne wasu tare muka taso. To, ba wani abu ne ya sa na ce mu haɗu ba don mu tattauna, mu fahimci mu a matsayinmu na 'yan siyasa kuma opposition party daban-daban. Mu san da cewa rikice-rikice da za mu kawo akan tafiyoyinmu da zub da jini da za a ringa yi a cikin wannan jiha ba shi ne zai kawo mana mafita ga iyayenmu ‘ya'yanmu ƙannanmu kakanninmu ba illa a ta asarar rayuwa wanda kuma a matsayinmu na musulmi kuma wanda muke son ci gaban jiharmu muke son ci gaban ƙasarmu haka bai cancanci rayuwarmu ta kasancewa. hakan yasa na ce ya kamata mu zo mu zauna mu fahimci junanmu mu zama adalai mu haɗa kanmu waje ɗaya mu ture waje guda mu kafa sabuwar gwamnati wacce gabaki ɗaya mu a nan za mu amfana batun ma mai shigowa ya tafiya tare da mu ci gaba muke so ƙasar mu muke so mu fitar daga cikin wani hali jihar mu muke so mu ɗora a ƙadami mai kyau don haka daga ya kamata mu haɗu ga baki ɗayanmu a matsayinmu na cikakkun 'yan siyasa honorable babu abin da za a ce maka akan harkar siyasa ka ga ku ka ga fi yau kuma gashi ana ƙara tafiya da kai idan mu cura kanmu mun zama tsintsiya mu ɗurin mu ɗaya ba na mai tabbatar muku da cewa wannan jiha tamu za ta iya faɗawa cikin wani yanayi da za a yi asarar rayuwa wanda kuma ba shi ne burinmu ba a matsayinmu na musulmi don Allah ku yi nazari da irin abubuwan da na faɗa ku tuba ku gani wannan shi ne kawai um, honorable your excellence dama wannan shi ne dalilin da ya sa ka tara mu a nan wajen wannan shi ne muhimmin dalilin da ya sa mu haɗu tattauna a matsayinmu na shugabanni na waɗannan jam'iyyu da suke cikin wannan jiha ta mu. Haka ne. Amma kada ka manta jam'iyyarka daban jam'iyyata daban. Kuma a yanzu idan na fahimta ana tare da shugaban ainihin siyasarka. Gaskiya ne. Wancan jam'iyyarka. Gaskiya ne. To, da Allah shi ya amince da wannan alliance da kai kira. To ka gani ma ina shugabanta al'umma ne? kuma akwai shugabanni a jam'iyyata su da akwai buƙatar mu zauna tare da su. Honorable duk wani wanda zaka shawarta da shi ba laifi ba ne. Amma ina so ka san da cewa duk wani wanda zaka yi shawara da shi a bayan tunaninka da ka da sanin harkar siyasa kai ki ko mawaye shi. Saboda tsohon ɗan siyasa ne kai wanda ka ga jiya ka ga shekarun jiya. Ka yi tafiya da nehu, ka yi tafiya da fiye su duk wani wanda zai baka shawara ko zai gaya maka magana bayan tunanin ka ne da hankalinka don kai ya gani ya kwaikwaya ko suka gani suka bi in aka duba a girma ne daga aika girme kuma na da cewa siyasar ka ta daɗe kuma tana da tarihi wannan dalilin ne ya sa ka ji na yi wannan magana amma ba laifi ba ne don na san in Allah ya manufar da na zo da ita na kyautata sun cewa in Allah ya da za ku amshi ta kuma za mu cimma nasara ga abin da muke so wannan shi ne kawai babu matsala na gode na gode Allah isa ka da alheri don Allah don annabi mai haƙuri mu aje duk wasu makaman yaƙin mu haɗu waje guda mu cimma mu ga abin da muke so wannan shi ne za mu yi shan ruwa ba za a kawo abinci don Allah a ci kawai rabin muna godiya mu za tafi shugaban jam'iyya tun da na shigo na zauna na ga baki ɗaya ranka ba ce ki me ki faruwa ne your excellency dole ne raina ya ɓaci raina bai taɓa ɓaci irin yau ba to haba ya za ka yi mana haka ya za ka yi haka ya za a yi ka ɗauko maƙiyanmu kana ƙoƙarin cusa su a cikinmu kada fa ka manta duk inda maki yake maki ne ba zai taɓa san ka ba kuma ma har kana kokarin jawo su jikinmu wai kana yi ƙoƙarin yi musu alƙawarin ba su wasu mukamai ka manta da irin artabin da muka yi da mutanen nan Kada fa ka manta so kusan uku ana kai maka hari ana neman rayuwar ka ba a wancan zaben da ya gabata ni kuma ƙani na fa sai da ya sulwantar da rayuwarsa sai da aka kashe shi ba. ko ka manta ne gaskiya ne shugaban jami'a amma abin da nake so ka sani anan shi ne shi yaƙi dan zamba ne daga lokacin da makaho ya ce zo mu wasan jifa to fa ina tabbatar maka da cewa yayi karo da hogi ne a kafarsa sai nan ka sani ita siyasa ka baki ɗayanta yaudara ce da zamba a cikinta wai shin mecece siyasa siyasa zambaci yaudara cin amana da rashin gaskiya a cikinta daga lokacin da ka samu waɗannan abubuwan kai wa mutane ka samu biyan ka, an wuce wajen me muke buƙata burinmu shine mu ci zabe ya kasance da cewa mu muka ɗora gwamnati ba wasu ba ya kasance da cewa mu muke da gwamnati ba su ba ba wasu ba ta haka zai kasance da cewa mu za mu tsara mulkin mu ai ba wasu ba sai yadda muka ga dama za mu yanka sai yadda muka ga dama za mu raba me kike ci na baka na zuba kai fa tsohon dan siyasa ne hakan na yi amfani da ilimi na da hankali na ne don mu samu mafita wannan shine kawai wani rabin gaskiya ne wato na gane wannan shi ake kira lumbulun wutar kaikai wannan haka yake na gano wa ka fahimce ni gaban <laughs> jami'a to madalla kana ana shi kala ta daban karfin hali da san zuciya ba za a kai ya kana ana ba kana ana kana ana kana ana kana ana Kana daban hali daban mai abin tsiya da na kirki a yi dariya a sha kuka a sa waɗansu sai shauki da zuciya tana fatan da babu bai yin barki kan ana mai siffar mu bai kamar abin tsoro ba a zuci ta take ta bambake, ta kansa kwari-kwari an bi turba daban an shantake an kasa sauri-sauri wasu sun birkice sun haukace sun kama dare-dare dukiya tarkace komai fice komai akwai mafari in kanana karen bina na shigo kanana kike ba za ka yi da dai ba